والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فصل الكتاب نعم آه، مرجئة الفقهاء مرجئة الفقهاء نعم humul lazina yarawna anna al-imana iqrarun bil lisan sune masu ganin cewa lallai imani ikrari ne da harshe idan mutum yayi ikrari da harshe to yana da imani na'am wa tasdiqun bil da kuma gaskatawa da zuciya na'am la yazidu wa la shi imani baya karuwa baya raguwa an gane ko imani shine ikrari da harshe mutum yayi ikrari ya kalmar shahada da kuma gaskatawa da zuciya baya karuwa baya raguwa wa'annan su ne murji murji'atul fukaha. ana samun wa'annan galiban cikin fukaha na hannafiya malaman fikihu na hannafiya su ne suke da wannan fahimta ɗin, na irja'i na fukaha. an gane na'am idan muka zo karatun littafin al'aƙida a sahawiya za mu gani za mu ga cewa imamu tahawi yana da irin wannan irja'i din rahimahullah imamu tahawi fahimtar kan imani shine irin wannan fahimta na murji'atul fuqaha kasancewa imamu tahawi ba hannafi ne yana daga cikin wuraren da za ga manya-manyan malamai na salafiya sun masa istidraki an gane daidai wannan wajen na al'iman ikirarun bil lisan wa tasdiqun bil da kuma ba sa sanya aiki daga cikin imani su yan hannafiya wal a'malu salihah la tadkhulu fi musammal iman wato ayyuka masu kyau ba sa shiga cikin musammal iman hmm. a gare ba sa shigar da ayyuka masu kyau cikin abin da ake kira imani sun cire aiki daga ciki bal hiya samaratun min samarati a shi dan itace ne daga cikin 'ya'yan itacen imani wa hadha huwa nafsu ma zahaba ilayhi imam sahawi. tahawi wannan shine hakikanin abinda imamu hawi alhanafi ya tafi zuwa gare shi Allah ya masa rahama bi bayanin hadal mazhab a cikin bayanin wannan mazhaba kaga wannan aqida bid'a ce amma imamu da hawi eh wannan dai mazhaba bid'a ce kace imani ikrarun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb bid'a ne za mu sanya duk wanda ya fada cikin bid'a ya zama dan bid'a kaga dai imamu tahawi a nan wajen ya fada cikin bid'a saboda wannan aqida ce ta irja ba aqida ce ta ahlus sunna ba amma wato ayyukansa na alkhairi da kuma manufofinsa da rubuce-rubucensa ya nuna mutum ne mai neman gaskiya mutum ne wanda yake mai kokarin koyi da sunna ya yi wallafe-wallafe masu yawan gaske irin wallafe-wallafe wanda za su gaza wallafe-wallafen da ibn hajar ya yi al'askalani sannan kuma akidunsa duka gaba daya gidan na da kyau wannan bangaren ta bangaren al'iman itiqadu bil ah, bil qalb ah, abin abin nan iqraru bil lisan din nan da sauransu yana daga cikin ma'afi sun ka duba a gidansa da hauya duk gaba daya aqidan na salaf ne wannan bangaren kawai shine matsala a gane kuma me yasa ya samu matsala shi ma ba hannafi ne ya taso gidan hannafiya kuma ya tasirantu da su amma rubuce-rubucensa gaba daya malaman duniya na sunna suna fa'idantuwa da shi ashe ya tattaro al’ilmin nafi wal amalu salih an gane to mutumin da aka san shi da lisanu sirrin fil jama'ir ya zama kowa yana yaban shi saboda kokarin yada sunna da kariya ga sunna din sai zama to yayi kuskure fi ba'dil juz'iyat an gane wannan ku to wannan baya sanyawa a fitar da shi daga cikin duniyan salafiya an gane wannan ku, wannan baya hana a fa'idantu da littattafansa wannan yana daga cikin dalilin da yasa ake fa'idantuwa da littattafan irin su ibn hajar al-asqalani irin su imamu nawawi ire-iren wayannan manyan malamai duk da cewa suna da kurakurai a wani jami'i an fahimci wannan ku, saboda kasancewa sun tara ilimi mai amfani da kuma aiki mai kyau da kyakkyawan manufa ga zahiri wa haka za na hasibuhum wallahu hasibuhum wala muzaki ala lahi ahada Mm. an gano wannan ku na'am انظر العقيدة الطحاوية كذوب تشين العقيدة الطحاوية لا يقولون بيان نعم وهناك أقوال عن السلف تبين مذهبهم akwai wasu manzaru daga daga salaf wanda ke bayyana da mazhaban su game da imani ya qulul fudail bin iyad wato fudail bin iyad yana cewa rahimahullah ahlul irja irja'ul fuqaha wato ma abota irja su ne irja na fuqaha ya qulun suna cewa al'imani iman qaulun bila amalin suna cewa al-iman ne bila amalin wai aiki bai cikin imani wa taqulu al su kuma in jahmiyya suna cewa al al-ma'rifa su ka gana jahmiyya al-iman al-ma'rifa imani shine sanin Allah kawai da zarar mutum ya san Allah ya san mumini cikakken mai cikakken imani bal qaulun wala amal kai imani qaulun ne wala amal kawai wa yaqulu ahlus sunnah su kuma ahlus sunnah suna cewa al-iman al suna cewa imani sanin Allah da magana da aiki duka ku duba littafin tahzibul asar na imam tabari na'am wa yaqulu waki bin jarrah sanan yana cewa laysa baina kalam al-jahmiyya wal murji'a babu ainihin bambanci tsakanin jahmiya da murji'a ba bambanci mai girma قالت الجهمية الجهمية سنتي إيمان المعرفة بالقلب إيماني شيني سنن الله دزوتيا وقالت المرجعة مرجعة سنتي الإقرار باللسان إيماني شيني إقراري دهار شيء أي مع اعتقاد القلب أي تارد قدر شيء وانزوتيا إقراري دهار شيء تارد قدر شيء وانزوتيا مدوب لتاب التهذيب الآثار نعم قال الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد الله يمزر ما يأتي الجهمية تقول idza arafa rabbahu bi qalbihi wa illam ta'mal jawarihu yace idan ya san ubangijinsa da zuciyarsa ko da gabobinsa ba su yi aiki ba fa huwa mu'minun kamilul iman hmm, wa hadha kufru iblis wa hadha wannan kafirci ne irin na iblis wa hadha kufr hmm. hadha kufr wannan kafirci ne iblis kan arafa rabbahu iblis ba hakika ya san ubangijinsa faqala rabbi bima aghwaytani a gane ashe ya san cewa Allah shi ke batarwa Allah shi ke shiryarwa, da abin da ya kama da wannan kuma ya ce wa bi izzatika la ugu yannakum ajma'in ya ji ya kaga ya ce Allah aziz ne ya tabbata ma Allah sunayensa da sifofinsa so da kan haka ne bi hazal itibar iblis mu'minun ne kamilul iman tunda iblis ya san ubangiji ha إرث السلف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إرث السلف على استغلال الوقت wato kwaɗayin salaf akan wato aiwatar da lokaci mutum ya amfana da lokaci a kullu man qara'a wa dala akhbar salaf duk wanda ya karanta ya tsinka ya kan labarukan magabata wasiyarhi ya duba irin tarihin su alima yaqinan annas salaf ma kana yuzibuna awqatahu zai sani tabbas cewa magabatanmu ba su kasance suna tozartar da lokutansu ba ayyan mata ne wato duk yadda su kasance ya turkuna auqatahum yazhab ai ai kanu ya turkuna na sudan ai ma kanu kenan eh, ai ma ai ba su kasance suna barin lokacinsu a banza ba sudan hamlan kara zube na'am bal kanu eh bal kanu yashduna bi kulle lahza min umrihim sun kasance suna suna tara duk wani lahaza na rayuwarsu suna amfana da shi na'am eh akwai gyara hmm. wa annal waqta kama qala ba'd al kama eh ya shanu ah ya shito jinjin ne suna tara ya shanu an gyara wa lokacin ya shito hmm? akwai jimin ne an gyara wa lokacin da aka يأتون بكل لحظة suna tara duk wani lahaza daga cikin rayuwarsu wa annal waqti kama qala ba'd al hukama lalle lokaci kamar yadda wasu masu hikima suka ce wal waqtu anfusu anfusu anfusu ma uli ma ulita bi hizrihi wa urahu ashalu ma alayka yazibu wal waqtu lokaci anfasu ma'uli ta bihin zai ne mafi tsadan abin da ya kamata ka kula da tsare shi mafi tsadan abin da zaka kula da tsare shi wa urahu asalu ma yazi'u alayhi kuma ina ganin lokaci yana daga cikin mafi saukin abin da yake tozarta a gare ka an gani babu abin da ya fi shi muhimmanci amma kuma yana daga cikin abin da kake barin shi ya tozarta a gare ka an gane ku yanzu mafi yawan mutane suna barin lokaci ya tozarta zan yi kaza da kuma mutum ya yi shi nan take sai ya yi ta ɓata lokaci ya yi ta ɓata lokaci saboda bai san tsadan wannan lokaci ba har sai lokaci ya kure mishi sa'an nan ya zo yana nadama shi ma lokaci ba za ka san lokacin da zai kure maka ba shi ya sanya mutum ya yi sauri ya rubauce shi ya amfana da shi kafin ya kure na'am fa haula'i salaf indahum al-ilmam wal ma'rifa bi qadr al-awwal wa'annan salaf din a wajensu akwai lizimta da sani sanin darajar lokaci wala yasrifuna shay'an min awqatihim ba sa sarrafa wani abu na lokacin su ila bi ma yulimu min talab sai dai cikin abin da zai fa'idantar da su na neman ilimi ko na zikiri ko na nazari in ma ya zamanto suna cikin neman ilimi ko suna cikin zikiri ko suna cikin mutala'a leƙen tsin kayan littafi a duba wannan littafi a aji a duba wannan a fa'idantu da wancan an gane wannan faƙadiman kanar halakatun ilmi ya zuru ha aljamul gafir da dadewa ya kasance halka na ilimi taro daga cikin mutane suke halartar shi daga mutane sun cika majalisi ana ta karatu ana fa'idantuwa dan faqad warada anna majalisa Muhammad bin Ismail al-Bukhari hakika ya zo cewa majalisin Muhammad bin bin Ismail al-Bukhari kana ya duru 20000 ya kasance mutane 20 ke halartar shi majalisi daya mutane dubu ashirin to yaya za a yi ma muryar malami ya kai gare su dole ne malami ya samu mai daga murya ya ce haddasa ni fulan sai wani ya daga haddasa ni fulan an muhammad bin munkadir sai wani ya daga an gane haka za a samu masu taimakawa wajen daga murya an gane wani ko to anan ne malamai suka zo suka yi sabani akan cewa idan malami ya ina karantarwa baka ji muryar malamin ba sai ka ji muryan mai daga murya za a kira ruwayan ka muttasil ilai? ko ba za a kira ba shi ruwayan ka muttasilun dai ilai? ko ba za a ce ainihin tsakaninka da shi akwai inqida tunda shi wancan bawan Allah ya taimaka wajen daga muryan malam ne ba malam bane shi yanzu kana iya cewa haddasa ni malam din ko zai ko zai ka ambaci wancan bai daga muryan kaulani <laughs> saboda kaga ba muryan malam ka ji ba abin da ya kawo sabanin wannan ɗin mai ɗaga muryan zai iya zuwa kila ya ɗan canza wani abu daga maganar malam ga abin da malam ya faɗa shi kuma ya ɗan yi kuskure ma ya canza kaga ba hakikarin maganar malam ka ji ba ko ya kawo san rai ma cikin abu in ba amintacce bane shi misali kaga dole sai an zaɓi shi kanshi ma mai ɗaga muryan ma wane ne zai ɗaga muryan amintaccen malam ne ko ba amintaccen shi bane dan ba dukkan mutumin da zai zauna a majalisin ka bane amintaccen ka wani zai zauna a majalisin ka ga kamar naka ne amma ba naka bane shi misali eh وذكر عن السمعاني أن Muhaddisa, كان إذا قال ده ابن عثيمين ده يجي يا ابن حتى ابن عثيمين زي زي زي يغان yana cikin yin wa'azi akan tijjaniya yana wa'azi a yi hankali da yan tijjaniya kaza kaza sai wani bawan Allah sai ci ai wannan fassara naka wannan karatu naka ya kamata a ce in wannan yan Najeriya kun ya kamata a ce a fassara mu zai kitu masha Allah tafaddal tafaddal ce mutum ya ji daɗi gashi za a zai zai ringa faɗa da larabci ana fassara mai da Hausa ana gaya wa yan Najeriya Sheikh Usaimin yana yana karatu kan Tijjaniya yana musu raddi rudubu shi wannan zai yaban Tijjaniya yake yana malam yana cewa Tijjaniya abin da ya kamata ku riƙe shi ne malam yana cewa Tijjaniya zikiri ne da kuma istighfari ku dage da yin Tijjaniya malam yana ta wuta kan tijjaniya shi kuma sai ya bar tijjaniya yana tallata shi wallahi sai da bawan Allah Ibrahim Sautani ya gama darasi ya tashi wannan bawan Allah ya tafi shine mutane suke malam kansa san abin da wancan su ke faɗa mutum bai yana kai ban tijjaniya ne ce subhanallah subhanallah tun daga nan sai in magana muhimmancin malami mai da'awa ya ringa jin yarurruka ba wai ya ringa jin larabci kadai ba misali ya ji larabci ya ji turanci ya ji yarurrukan mutane da yawa wannan zai taimaka wajen isar da sako in ka sanya wani tsakiya ina ba amintaccen ka bane an gane wannan zai yi da awon yana tare da kai amma shi ne wato zai amfani da kai ya cimma burinsa misali na wani da gaske <laughs> na wa zikir an samani an ambata daga imam as-sanani na'am annal muhaddisa kana idza qala haddathana waki lalle malamin hadisi idan yace haddathana waki summa bada al mustami'una yanquluna hadhihi al kalima sannan sai masu sauraro suka fara suna kiranto wannan kalma din daga wajen na'am kana muhaddisu fi hadhihi al lahza la yudayyi to shi muhaddis a wannan wannan second din la yudayyi waqtahu baya tuzartar da lokacinsa baya ya da ya bata lokaci lokacin fa da yake haddathana waki mutane suna ɗauka. sai ci gaba da yin wani abu na samun lada ba zai jira su ba bal yasta kama astaghfirullah astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah wa tubu ilai subhanallah yana yin wani aiki na lada kafin su gama rubutawa ko kafin su gama hada cewa مالك عن نافع عن ابن عمر سنة سورينا رسولك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله سبحان alkarra ba da marra har sai ainihin wani zagaye ya ƙara zuwa mai wani lokaci zabi daban zagaye ɗalibai sun ci akar makalla mun gama to sai sannan sai ci gaba da basu in ya gama basu sai ci gaba da wani aiki kuma anzur ila hadhihi sawani ka duba zuwa ga wannan second din allati aba an yufrid alaiha wanda wanda ya kiyarda a cikin dan wannan dan lokacin ya kiyarda yayi sakaci akan ta ya kiyarda yayi sakaci sun manzur kaifa tazhabu alaina ayyamu muka duba ba ma sakon guda ba kwanaki da yawa ke wucewa gare mu kwanaki da yawa da lokuta da yawa la nashkuru biha ba mu san da ita ba ba mu san da ita ba wa yaqulu ba'dhum an an Abdullahi bin Imam wani sashen malamai yana faɗa daga Abdullahi bin Imam Ahmad wallahi ma ra'aytu illa mustafiman shi wallahi ban taba ganin Imam Ahmad face yana murmushi au qari'an ko yana karatu au mutali'an ko yana nazarin wani abu hmm. a gane dole za ga akwai abin da Imam Ahmad ke yi wa yaqulu ghayru an al-khatib al-baghdadi wannan sa yana faɗa daga khatib al-baghdadi ma ra'aytu al-khatib illa wa fi yadihi kitabu ban taɓa ganin khatib ba face a hannun shi akwai littafin da yake nazari hmm. tunda nake fa haula al-qawm la tazaba awqatuhum irin waɗannan mutane lokutan su baya tafiya wa amma nahnu falisanul kasirin wato amma mu lisanul hal na mafi yawa daga cikin mu kamar qala sha'ir tamurru bi al ayyamu tusaqu ila al ajali fa inna ma nusaqu ila al ajali wal ayn tanzuru tamurru bi al ayyam kwanaki na ta wucewa gare mu a jere kawai ana kora mu ne zuwa ga ajalin mu alhali ido na kallo iri iri muna garu kallo ana ta tura mu zuwa ga ajalin mu na mutuwa muna gani إن شاء الله أيك ذاك الشباب الذي مدى ولا زائل هذا المشيب المكدر نعم ذاك الشباب المدى ذاك الشباب wannan wanda ya wuce fala a zai dawo ba ya tafi kenan هذا المشيب wannan furfura al-mukaddir wanda yake gurbatacce ko mai gurbata mutum wala za'il ba zai kushe ba furfuran ma zai yi ko furfura ka taba ganin furfura ya ya ko ya ragu wani bawan Allah wallahi ya bar dariya ma yace wallahi lokacin da ya fara ganin furfura guda ɗin zai ya fashe da kuka ya furge shi ya furge abin ya kai mai da hankali ya kai matakin da zai furfura wallahi wata ran kawai sai ga guda uku to ya za a yi furfura yanzu shekarun shi ya kai kenan kawai sai fashe da kuka yace wallahi sai da ya kuka saboda ya san rayuwa ta canza sai tsaye wannan cirewan ka ba zai tasiri ba shi furfura mai wa'azi ne mai naci hmm. eh furfura shi wa'azin shi duk bacin ranka sai ya zo ma kasan wani wani na tsoron wulaɗanci to furfura bai tsoron wulaɗanci ka zazzage shi ka faɗa zai ƙara gaya ma gaskiya in ya zo sanan baka yadda ba sai zo sanan sai wani ce malam ga wani bari a bayan ka ne da ke furfura ka tumbuce shi zai dawo sanan an gano wani ku? ko shi ba ruwan shi shi ba ya jin kunya shine mai wannan mai albulla ke magana ku san menene ah, eh eh da ke cewa menene ah, alamma bi ra'asi gairu mutashibilin da shan ah, menene wannan bulbula suna da lizimta da kuma sani lizimta eh na'am na'am eh, mu'amalatu hukam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الثالثة قاعدة تأكو إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة إذا متوم المتغلب وده يجوي ملك أوكي المثل الشاطبي في الاعتصام وقد نقل حقيقة إمام الشاطبي يا ترنتو الاتفاق الالتزام إمام الشاطبي ده سجل الأباني malamin kira'a din nago malamin kira'a ne ko malamin fiqh ne wato imamu shadibi yana bin mazhaba ta malikiya an gane amma imamu shadibi as-salafi ne shi shi wajen aqida yana bin manhaji na salaf an gane ku imamu shadibi ya ciranto a cikin littafin shi al-i'tisam kalaman lil Gazali ya ciro magana na imamul gazali na wahala Kwata-kwacin wannan lamma masala lil masali al mursala lokacin da imamul shadibi lokacin da imamul gazali ya kawo misali da maslahatul mursala haza nasu. ga nasu maganan imamul shadibi nan amma idan aqadatul imama bil bai'a ko nasu maganan imamul gazali wanda imamul shadibi ya nakalto yace amma idan imamanci ya kullu da bai'a an gane imamanci shugabanci ya kullu da bai'a an yi wa shugaba mu bai'a hmm. ko kuma tauliyatul ahad ko wasiya na ce wani waliyul ahad shine wanda kafin ka rasu ka ce wani ne zai zama shugaba in na rasu shine waliyul ahad yanzu kamar makka wannan yaron ya sunan shi muhammad ko muhammad ali salman muhammad wannan shi dai wannan ka gane shi ne yanzu baban shi ya sa shi gaba cewa in ya rasu shi ne shugaba duk da kusan ma shi ke shugabancin yanzu wannan yaron misali shekarar shi talatin bai shi talatin da biyu ba amma yana da basira na mulki to shi sa baban ya sa shi gaba shi baban ya riga ya tsufa an fahimci wani ko to saboda haka haka nan wajen yaron ana kyan shi waliyul ahad kawai baban na rasuwa kawai zai dade kujerar mulki ci gaba da mulki kun gane wannan ku? to shi ne ake magana cewa shi imamanci idan ya kullu da mubaya'a ko ya kullu da tauliyatul ahad da mafakkin ayyukatul ijtihad yawa aka yi wasiya ga mutumin da ya zama munfak ya rabu daga martaba na ijtihadi mutumin da bai kai martaba na ijtihadi ba yanzu misali kamar wannan yaro yanzu ya kai martaba na ijtihadi yana ma da wani zurfin ilimi na addini kaga babu to sai baban shi ya ce to kai ne za ka zama shugaba kuma an san bai cancanci sharafin ta wajen addini wajen ilimi babu ta wajen tarbiyya ma ba tarbiyya na addini misali to sai zaman to baban ya ce shi za a ba misali ya za ka yi wa qamat lahu shauka kuma karfin makami ya tabbata gari shi ke control din sojoji shi ke control din yan sanda da custom da immigration duk suna kuma suna mai kyakkyawan biyayya shine karfin makami ya tabbata ga shi wannan mutumin wanda bai cancanci shugabanci ba misali wa az'anar lahur riqab hmm. kuma sannan wuya ta miƙu zuwa gare shi wuya ta kaskanta zuwa gare shi eh? mutane talakawa suna san shi ta ko'ina wanda ma in kaɗan yi wani tari ko kaɗan yi za ce bigi da kai in kaɗan yi magana ko kaɗan za a kai ka lahiran kai wasa ko kamar lokacin da aka yi ah, matsalar shari'a na zamfara a lokacin ka ce za ka taɓa yari yawan bakura wallahi wani zai ce ma kafiri kuma nan take wani zai so kama wuka ka ce za ka taɓa yari yawan bakura to billahi lazi munafiki ne kai zindiki ne kai kafiri ne so da ba mai faɗa da shari'a sai kafiri ya za ce sai mun gano ko wasu malamai suna wani hannunka bai san ba su fito fili ba san matsayin su ka fito fili a san matsayinka in baka fito ba to ka gama yawo in ka fito fili ke ka gama yawo a lokacin dole ne kawai in ka san baka san yariyan ba kura ka rufa bakarka asiri kai shiru in kai magana ka tafi kenan na eh a ah, a ah, a ah, a to ai yayi sa'a da wannan da lahira zai kai shi kuma ya kashe shi ya kar banza <laughs> an gane to irin wannan idan mutum kaga shugaba mutane sun miƙa mishi wuya suna son shi sun ce sai shi sojoji yan sanda da waye kowa da kowa yana tare da shi a nan wajen yaya bi an khalat zaman an quraishi wato kuma ya zamanto zamani ya wuce da quraishi dan ana magana imamul am kenan ba malami na duniya gaba daya kaga malami na duniya gaba daya kamata ya zamba quraishi wanda ya tattaro shuru na ijtihad da ilimi da sauran da takwa an quraishin mustahid an gane kuma ya zan mustahid mustajmu'un jami'a shurut mustajib wanda ya tattaro dukkan sharuda wajaba istimraru ala al-imama to in babu shi to wajibi ne a ci gaba akan shugabancin da aka kulla idan an amma da sharadin karfin makami ya tabbata gare shi shi wannan shugaba da yake kan birki ko da jahiri ne ya zama an miƙa mishi wuya ana biyayya gare shi kai ma sai ka mu mubaya'a kada ka zamanto daga cikin masu tawaye a ga wannan shugaba din na mai kudura hudurar quraishi mujtahidin mustami'un lilwar to idan an kaddara halattar ba quraishi mujtahidi wanda ya tattaro wara ya tattaro kyankyani ya tattaro isuwa kuma ya tattaro dukkan sharuɗa na imamanci wa ta da musulmuna fi kalin auwa sai musulmi suka buƙatu zuwa ga tuba na farkon musulmi ka ce to tunda dai alhamdulillah yanzu wancan jahili ne to kuma mutane shi ne a aka bai to amma yanzu Allah ya kawo mushtahidi ba shi wanda ya tattaro duk wani sharadi da ake buƙata na shugabanci to yanzu za mu cire wannan jahilin mu sanya wancan wanda ya tattaro sharuɗa mai ƙyanƙyani mai kaza mai kaza da sauransu na'am ila ta'arrudin isaratul fitan sai ya zama to idan an ce za a cire wancan din a sanya wannan na kirki wanda ya cika sharaɗi wato zai janyo bijirowa zuwa ga motsar da fitintinu. za a motsar da fitina wanda ba za a iya jure mishi ba wattirazu umurin eh al'amura za su kaɗa. za a samu rikici za a samu zubar da jini ko ina za a samu rashin tsaro za a samu rashin samun dama a yi karatun addini za a samu matsala na kasuwanci ba zai yiwu ba matsala na hada-hada ba zai yiwu ba komai zai dakata cik a gane to dama mai yasa ake son shugabancin wannan jahili zai kawo muku zaman lafiya wancan kuma kusa shi duk tana zai auku a ga zubar da jini wanda kuke so in kun zaɓi ustazu to gari gaba ɗaya zai rikici wannan jami'in sojoji da 'yan sanda da duk jami'an tsaro suna tare da shi kuma shi wannan ai hmm. idan jami'an tsaro ka ce ba sa tare da kai to ba inda za ka shi ya za ka kai mulkin za su iya ko ta ina su dana bom ta ko ina ya ta tashi kana nan kana zaune a fada ka rasa yadda za ka yi ka bada umarni ba za ka ba umarni to ne wannan shine abin da ya faru ga ga mulki na misira mulki lokacin da ya hau kan mulki wato ya hau da bazata amma sai ya zamanto wato 'yan sojoji da jami'an tsaro ba sa kan shi ga baki daya da saboda haka sai suka sa aka ta fashe aka ta fashi a garin fashi da makami fauda ana ta kawo mata ana musu fyaɗe abinda yana da wuya kaga ba misirin ya iya yin fyaɗe ga mace saboda in an kama shi ba ƙaramin matsala bane kamar sai gashi nan a cikin mota kawai sai a sa sama yarinya reza kawai zaka mutum ya rike kawai a tazi sai sai sama yarinya reza in ta yi ihu ya fide ta kuma duk wanda ya magana wallahi zai yankai haka zai kama yarinya kama yarinya su bude ita kowa na kallo je su shiga lungu su yi mata fyaɗe kai ma ka rike wani waya su ma haka kawai reza kawai a wayan ta haka suka yi ta suna ta fyaɗe suna ta karɓar dukiyar mutane suna ta kaza abinda ba a saba a misira ba saboda a nuna wa duniya cewa fa wannan shugaban bai iya birki ba sabuta ce ba ka kai maza ko ta ina ga bola garin ya cika da bola ba a fashewa to da haka haka haka haka kame wannan makirci har suka nuna wa duniya cewa bai cancanta ba daga baya suka kifar da shi suka cire shi bayan sun cire shi suka kulle shi da suka kulle shi suka bashi a kurkuku Allah kaɗai san me aka masa Allahu a'lam mutuwa yayi na al'ada ko kuma guba aka sa tara dubu an gane kawai an gaya an wata ran an zo za a mai shari'a yanzu kawai zai faɗi kawai daga faɗuwa shikenan ya mutu ko magana ta sha ruwa shikenan ah to ai duniya ba sa son shi sun ga mutanen duniya sun taso wa mutum an ce ya yi laifi ɗan ta'adda to ya taɓa wanda suke so ne su kansu duniya suna kallon shi ai dan ikhwanul muslimin ne kaza kaza yana da kaza kaza kaza duk larabawa ba sa kaza da san shi saudiya tana tsoron mulkin ta idan idan ikhwan sai karfi a masar zai shafi mulkin saudiya za su za su tunzura ainihin samari zuwa ga yin tawaye ga gwamnatin saudiya kuma gashi gwamnati ne za su sa kuɗin ta ko nawa ne yanzu an samu ga iran nan gata a san hadu aiki na kokarin a haɗa kai yadda za a ya mutsa garuruwan larabawa kan samun zaman lafiya duk abu ne mai yiwuwa to duk ire iren wayannan abubuwan yana daga cikin wato abin da yake sanyawa ka gan shugaba bai samu nasara ba in ya zama to jami'an tsaro ba sa tare da kai kauka sauka eh, za su yaƙe shi sosai za su yaƙe shi sosai ga me yasa Iran ke shan wuya yanzu kaga iran ba duka ba zagi amma tana ta mutuwa a tsaye talauci da yunwa yana damun gwamnati talakawa ma tana ji a jikinsu suna talakawa ce ta motsawa suna zanga-zanga su ba su yadda ba yanzu talakawa ba sa ganin darajar malaman nan da suke kan malaman da suke jagorancin addini a garin sun ɗauka su ne sababi na talaucinsu su ne sababi na wahalansu an gane wannan wannan mai mulki wannan mahaukacin wannan trump din nan ana kallon shi mahaukaci mahaukaci amma abin da ya shafi tattalin arziki ya san yadda yake rike tattalin arzikin ƙasa ya sa ƙasa cikin wahala kamar yadda ya sa iran yanzu ga cikin wahala ba duka ba zagi amma iran tana nan tana ta jin jiki sosai saboda iran tana fada da ɓawayen shi iran tana so ta kawo cikas shi duk wanda zai kawo mai cikas ga hanyar samun kuɗin shi zai yake shi in kanka kana fada da trump to ka taɓa mai hanyar kuɗi ne kuma ka taɓa kuɗi ya san duk yadda zai yi ba tare da ya laushe ka ba amma kuma za ka laushe ɗan kasuwa ne <laughs> ba hude ne sosai wanda ya san muhimmancin kuɗi ya san muhimmancin kuɗi yanzu duk wani laifi da saudiya suka yi kawai shi ne ma zai zama duk zama lauya ya kwana na akwai wasu sojoji da aka tura wajen sojojin ruwa za su yi training din saudiya akan yakin ruwa an tura wasu daga cikin saudiya to daga cikinsu a ke wani dan ta'adda ne nan take ya harba harbe kashe wasu mutane a amerika kwanakwanan nan to mutane yan majalisa kafin su taso trump ya yi sori ya yi magana ya ce gwamnatin saudiya ta yi tir da wannan abin ta ce wannan ba wannan sojan ba nasu bane ko baya tare da su sun yi tir ya yi maganganu a kan ah, tun kafin saudiya su yi magana a kan <laughs> irin wannan kaga ire-iren wannan abubuwa to shi kawai in dai ka ba shi kuɗi ya san yana samun waje ka to ka zama abokin shi sosai haka to shi kenan zai ba ka kariya Saudiya ba ta da matsala kawai ta ci gaba da da'awanta in dai Trump yana kan gwamnati <laughs> da a abu ya faru da su muna akwai wasu makamai da za mu siya na biliyar kaza sai ta yana yana yaɗa haƙora an gama in suka sayan ko kuma wani kasuwanci su haɗa wani deal na kasuwanci zai samu riba a yan gama shi ne kawai ka buɗe mai hanyar kasuwanci shi to shi kuma zai sakan ma mara ka wala eh nam lam yajuz lahum khalqu ai saudiya ta fi kowa iya siyasa a duniya wala a siyasance dai gaskiya dole a yaba wa saudiya saboda irin yadda saudiya take da ba dan ita siyasa ba ce da tuni ta rushe gwamnatin sai an mata makircin da da ta duba ta ga wane ne shugaban makirci na duniya amerika ta rike ta da ta rike saudiya duk wani wanda zai mata makirci amerika za ta nan idan amerika ta san in saudiya ta rushe ita ma ta rushe yanzu saudiya ta janye tattalin arzikinta a amerika sai amerika ta girgiza yasa obama ziyarar da ya kai maimakon saudiya ta duka sabi shi ya faɗa gaban sarkin makka faduwa amerika ta ce ji kana makasa irin wannan a ce wai shugaban Amerika da duniya yana sun ga irin wannan wannan abin kunya ne ai ya ce oh dai eh Obama lokacin yana mulki fa haka yi flash ya fada wa sarkin maka. ya kwanta Trump ɗin ba eh, ai da ya ce dole a ɗauki mataki kan Saudiya kan za sai ya yi maganin musulunci sai ya yi maganin musulmi shi kirista ne shi kaza za a kori baƙaƙen fata za a kori musulmi a garin makka a garin kai amerika su ne suke kawo matsala a amerika tun da ya hau mulki suka dan fasanta da saudiya yanzu ya ce duk duniya ba shi da kawaye kamar saudiya gani sai zaman to ma ya fi obama ma zafi wajen kara saudiya ma sauransu a al'amari ne na allah allah yana karfafa wannan addini ko da da mutum fajiri ne sai ga kawai ka je ka gabacin ka har ne yana maka aiki eh lam yajuz lahum khal'u to wato sai musulmi suka yi suka buƙaci a cire na farkon an gane an ga cewa in an cire na farkon zai janyo fitina an gane to baya halatta a cire na farkon ko da jahili ne ko da mutum banza ne ko da bai dace da ishtihadi ba wal istibdal sannan kuma baya halarta a musanya shi da wani bal wa alaihim sa'atullah a'a wajibi ne a gare su yi da'a ga wannan shugaban da ya fasikin nan dai hmm. jahilin nan dai su mai da'a na'am wa hukum bi nushur wilayati da hukunci da zartuwan shugabancinsa Wasu sihhatu imamati da kuma ingancin shugabancinsa eh na'am mujid bisura na'am eh. القوائد المثلى بسم الله الرحمن الرحيم نعم. قال المعلق رحمه الله نعم. نبي نعم أنه لو كان المراد أن الله خلق هذه الأنعام شو دا أشيء ما نفع أشيء الله يهل شو إن دبوا بيده النزلي لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا بأيدينا an'aman mun halitta musu da hannayen mun halicci dabbobi bi aidina ya kamata a sa harfin jar bi bi aidina kama qala Allah ta'ala fi adam ma mana aka an tasjuda lima kalaktu bi yadayya bi me ya hana ka kai sujada da abinda na halitta bi amfani da wannan ba'un لأن القرآن نزل بالبيان domin Qur'ani ya sauka da bayani la bil ta'liya ba wai da makantarwa da ainihin boye al'amura ba لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء من سوق مكة للتابي وليك بياني لي وكومي وإذا ظهر بطلان أو بطلان القول الأول إذا أين ينبات مجانا فرقو يبينا بيانا أن يقول الجواب هو القول الثاني زي زمو واجبي زمو جوابي شيني أبن دك دي شيني بياني مجانا نبي وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام شيني ظاهر اللفظ الله يهل تشدبو بي كما خلق غيرها كما يندي يهل تشتورن ولم يخلقها بيده Allah bai halici dabbobi da hannayensa ba na'am lakin amali ka ila nafs wato sai dai jingina aiki zuwa ga hannu kamar jinginawa kamar ne zuwa ga nafs zuwa ga rai kamar yadda lugar larabci ke hukuntawa na'am idan an jingina zuwa ga rai hmm. wa udiya bil ba sai kai ta'addanci da ba'u ila al sai yi eh. ta'addanci da ba'u aka yi ta'addanci da ba'un zuwa ga yadi tanabba lil farq ka gane bambanci fa inna tanbih lil furuq fa inna tanabbuha lil farq lil furuq bain al mutashabihat lalle fadaka domin sanin bambanci tsakanin abubuwa masu kama da juna yana daga cikin mafi kyawun nau'i na ilimin muka wa bihi yazulu kathirun min al ishkalat da shine da yawa daga cikin mushkiloli ke gushewa na'am isura. رفع الملام رفع الملام عن الأئمة الأعلام بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن هذه واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها كسالي للي wannan hanya din shine hanyar da yake zama wajibi a shige shi inna masu waha dariqani kabithani lalle duk abin da ba shi ba hanyoyi guda biyu ne munana ɗaya daga cikin su al'awul bil hukin wa id li kulli fardin min al wato ra'ayin riskuwan kyacewa ra'ayin riskuwan kyacewa ga kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku ainihinsa. A an gane hmm. ra'ayin cewa wato kyacewa yana riskan kowane ɗaiɗaiku daga cikin ɗaiɗaiku ainihin mutum wa da'awa anna hadha amalun bi da su. da cewa da da'awan wannan aiki ne da abin da nassi ke wajabtawa me ake nufi da wannan a ce wai in Allah ya ce la'anallahu arrashi sai a ce duk wanda ya ci rashawa ko duk wanda ya bada rashawa ko duk wanda ya ci rashawa Allah ya tsine mai an alaka ayi shin haka abin yake idan Allah ya ce lahu idan manzo Allah ya ce la'anallahu akilar riba sai daga wani ya ci riba wato alaka ayi shi zai iya ayyana shi ce Allah ya tsine ma ba lalle bane ya zamanto sharuɗan tsinuwa sun tabbata a gare shi kila zai zama to yana da wani uzuri wanda ya hana inuwa ya auke shi an gane ko na faɗi cewa duk wanda ya kaza kafiri ne to lalle ne kowane mu'ayyan ya kafirta to shine aka ce wa haza aqbahu min qawli al khawarij al mukaffirin wannan magana ya fi muni ma daga maganar khawarij faɗin wannan magana hmm. cewa an ce lahu akilar riba in naga wani ya ce riba kowane ne kawai ya faɗa kan shi hmm. alal ta'ayyin an gane wannan magana ya fi muni in je bin taymiya fiye da maganar khawarij al-mukaffiri na bizunu masu kafirta mutane da me da zunubai wal mu'tazila da mu'tazila kuma eh. da wasu kun gane hmm. sai mu ciya irin wannan irin misali duk inda aka ce la'anan lahu la'anan lahu a la'anan lahu al-khamra wa wa sharibahu wa Allah ya tsine wa giya da mai shan shi da mai siyar da shi misali to na zo na ga wani mutum ya sha giya sai na ce to ai ta kawai ai wani Allah ya riga ya tsine mai an ce da yasa ce Allah ya tsine mai ai an ce la'anan lahu sharibal khamr annabi ya ce Allah ya tsine mai shan giya to ai gashi ba ni na faɗa ba ta ce ma wannan mutumin ka san sabon musulunta ne ka san kwanan ya musulunta ka san bai ma san hukuncin giya ba suka ce ka aikin da manzo Allah ya tsine ba ruwanka kawai manzon Allah shi ya tsine ba ruwana duk wannan tawilin ku duk ku yi annabi ya ce la'anan lahu sharibal khamr saboda haka Allah ya tsine maka na ƙara mai sawa in sabon musulunta ne ba ruwa na da musuluntan shi sunnan manzan Allah muke bi salafiya muke bi tsantsa ina ba ta gano wannan alumun bil yace wannan magana munin shi ba ka zo kana yin wannan babu baka tafsilat to munin maganan ka yafi munin maganan khawarij masu kafirtawa da zunubai yafi munin magana na mutazilawa da wani su hmm. bacin wannan magana ma'alumun bil idrar min dinin islam an san shi tabbas a cikin addinin musulunci wannan magana batacce ne bai bukatar tawili wa adillatuhu ma'luma fi hadha fi hadha al-mawdi wato dalilansa fi gairi hadha mawdi sanannu ne a cikin wurin da ba nan ba an san dalilansa an gane wannan ku eh, na biyu tarkul qawl wal amal bi mujibi ahadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato na biyu barin magana da barin aiki da abin da hadisan annabi ke hukuntawa kulluna a bar yin magana da aiki da abin da hadisan annabi ke hukuntawa zannan annal qaula bi mujibiha mustalzimul lida'an liman khalafa wato da zatan cewa fadin abin da hadisin ke wajabtarwa a kanci wannan da cewa fadin abin da hadisin ke wajabtarwa yana lizimtar da suka ga wanda ya faɗe ta hmm. yana lizimtar da suka ga wanda ya saba mata kai kun gane kan karatu hmm. a ce wannan hadisin idan muka yi aiki da hadisin nan yana lizimtar da suka ga wanda ya saba mata misali yanzu a ce hadisin da ya zo ya hana ya ce la'anar lahu ya abinan nan ba shi ba ina a hadisin nan da ke magana kan "A mal'unun man atamra atahu fi dubriha hmm. mal'unin man atamra atahu fi dubriha Inanne ne wanda ya taki matar shi a duburanta kaga wannan hadisi ne kuma sahihi to sai wani ya ce wannan hadisin bai kamata ya aiki ba abin da yasa ba zai aiki ba idan an yi aiki da hadisin hadisin yana lulluntar da sukan imam wani saboda imam wani ya faɗi fatawa sabanin haka akwai babban imam daga cikin a'imma wanda ya halarta mutum ya taki matar shi ta dubura kaga wannan fatawa ta ta saba wai to masu wannan ka'ida su duk inda hadisi ya zo sai ci karo da wani fahimtar wani malami sai suka ce in aka yaki da hadisin an soki malamin to kuma su a wajen suka duba malamin ya fi daraja fiye da wa hadisin so da haka gara hadisin a yi watsi da shi a ɗauki maganar malamin saboda yin aiki da hadisin duk hadisin da ya soki ra'ayin wani imam a ajiye hadisin gine guda gano wannan ai hmm. ka duba wayannan mutanen hadisi na daraja a gaban su hadisi bai da daraja shi ne ma'ana barin magana ko barin aiki bi mujibi a hadisi rasulullah da abin da hadisan annabi ke hukuntawa zonnan da zaton annal qawla bi mujibiha cewa idan an faɗa abin da hadisin ke wajabtarwa mustalzimul lid'an fi man khalafa yana lizimtar da suka ga wanda ya saba mata misali an gane wannan ko to kaga misali yanzu akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud ibn Abbas yake cewa inna mar riba fil nasi'a hmm. kawai riba na da jinkiri ne kawai kawai idan za mu yi canji da kai sai ya zamanto na karbi naka sai na jinkiri ban bada nawa wannan kawai shi ne riba ba maganar riba na bashi da ruwa ba maganar cewa az-zahabu bil zahab wal fidda bil fidda wal tamru bil tamr wa sha'ir bil sha'ir mislan bi mislin fiye da biyar ne kaga idan aka samu uh, wani ya fi wani ba ribar fadl in an samu na ba da dabino nawa mudu biyu kai ka ba da mudu ɗaya baka canji yaya to an samu ruwaya daga ibn abbas inna mar riba fil nasi'a kawai riba ya tabbata ne kawai ga jinkiri to su a masu wannan fahimta idan aka yi aiki da wancan hadisin da ke cewa fa man zada au awi sada da faqad faqad arba ko fa huwa riba duk wanda ya kara ko ya nema a mai to wannan riba ne in an yi aiki da wannan hadisin to an soki wa kenan da aka aiki da hadisin na an soki ibn abbas daga wannan hadisi baya aiki to wajen su duk hadisin da in kai aiki da shi zai zama to ya zama ya saba mara ra'ayin wani babban malami imam ko wani kaza to hadisin zai aiki kawai Wani hadisin an shafe shi ya daina aiki gane wannan to wannan magana magana ce ɓatacciya a gani? hadisi yana aiki kuma ya aiki yana aiki to yaya za mu yi da malamin kaga mujtahidi in yayi kuskure in yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada ne ma wannan fata wanda ibn abbas ya zo ya bada shi ma lada ma ya samu yayi kuskure lada ya samu amma kuma za mu yi aiki da hadisin yanda ya zo amma kuma wannan tsinuwan ya shafe shi bai shafe shi ba misali wannan zunubi bai shafe shi wannan shine ya musu wahalar jam'i suna son malaman sosai suna son malaman suna son hadisin amma hadisin in ga malam ga hadisi to malam ka duba yadda musulunci yake shan wahala in ga malam ga hadisi to mallam mallam ya fi hadisi daraja ya fi nassi daraja da sauran tsakanin. to yaya za a yi musulunci ya ci gaba da irin wannan mummunan fahimta misali ha? wa hada tark ya zuru ila dalal wato irin wannan bari din yana janyo bata wal huq bi al kitabiyyin yana janyo a arziki a arziki yahudawa da nasara na allazina takhazu ahbarahum wa rubbanahum arbaba wa inda suka rike manya manyan malaman su malaman fikihun da malamansu na ibada suka rike fada fada suka riƙe su arbaba min dunillah iyayen gije ko ma bayan Allah sannan kuma suka rike annabi isa dan maryam ya zama rabban min dunillah suna bauta masa a gane to haka nan mutumin da zai ajiye hadisi hadisi ya ƙi yin aiki saboda malamin shi bai bambancin shi da allazina ittakazu ahbarahum wa rumanahum arbaban ba bambanci duk ɗaya ne fa innan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu ya ce lam ya'budu ba wai sun bauta musu bane fa walakin ahallu lahum alharam sai dai malaman su sun halatta musu haram sai suka bi malaman وحرموا عليهم الحرام كما سن حرم تاموس حلال ديسك بيس وانا شيء عبادة دي نعم وإياذ بالله إن شاء الله الله يشتمك يوم مسائل الجاهلية الله اشتمك عم نشمل شي بيان كوميتي اوتوماتيك وعليكم السلام نعم

yan dariƙa ba su tambaya ba su sun gifiro nasu ne na nasu a da da da ya rasu da za mun san yadda za mu su za mu ma salati shi ne sai Allah ya yi shu sai da aka yi masa wahayi ina mai tambaya salati sai ya gaya masa abu wani ya nuna mana salati baya halatta mutum ya zauna kawai ya shi su sai malaman suka kirkiro salatoci a gane wannan su malaman ka ce ma salatin ma mu ɗauka ma ma'anar shi sahi sai da matsala to kalmomin da aka faɗa kan salatin fati shine illa ma mafi girma ba ma wai kirkirowan ba cewa bayan annabi ya rasu ne aka yi wahayin shi zuwa ga muhammadu bakari yana ka'aba yana ta roƙon allah a bashi salati wanda ya fi na kowa da kowa yana ta ibada yana ta roƙon allah a ka'aba yana zama wata ra'a kama kawai sai ga Allah haski aka saukar mai aka saukar mai da salatu fari da shi duk wanda ya karanta zai samu ladan annabawa saba'in kullum kun karfan da wurin tsala ladan annabawa saba'in kowace daga cikin su ya isar da sako an gani aka ce kuma salatu fari ta fi ta fi alkur'ani su dubu shida abu wa'annan kalmomi kalmomi ne na rinda bai dace musulmi ya yarda da shi ba wai na su ne haɗarin su ne babban haɗarin da za su ba ma wai ma'anar kalman ba za a sa shi ba a sa shi daga Allah shi ke mutum sani ba na kallon wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk